Assalamu alaikum yan uwa sunana Faisal Lawan Muhammad an haifi na a nan garin jihar Kano. Na yi karatu a Jami'ar Bayero University Kano inda na karanci Civil Engineering. Um, ni full stack software developer ne wato full stack yana nufin wanda yake aiki a back end da kuma wanda yake aiki a front end kuma ina da wasu experience a wajen creating mobile app wanda ake na wayoyin hannu kenan. na yi aiki a gurare kala-kala inda na yi aiki a startup sojan guda uku na farko mun yi creating e-commerce startup na biyu kuma mun yi creating eh, startup na delivery na uku kuma mun yi amfani da artificial intelligence muka yi creating search engine amma mai amfani da kamera irin ta waya din nan na kasance ni ne wanda na yi jagoranci artificial intelligence community na kano a 2019 a nan wiki hausa zan dinga koyar da ku python programming language mostly a back-end kenan amma zan dinga koyar da ku wasu abubuwa bayan wannan zan dinga koyar da ku html css javascript kuma idan dai san samu ma za a dinga koyar da artificial intelligence wato machine learning da kuma deep learning